بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد ما سو كلم دسول رمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيود إذن الله من أكين سلكي زام تشقبا دكراتو دمكي نا الجوارح ما أنا فهمت هو كنشه كنشي نقب أي قبو بينا جكي da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa 'yan adam yau za mu tashi ne daga kan gaba ta biyu wacce ita ce allisan ma'ana harshe babu shakka harshe da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa mutum gaba ce mai matuƙar muhimmancin gaske da harshen mutum yana iya faɗin alkhairi yana iya kuma faɗin sharri da harshensa mutum yana iya faɗin abin da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada yana kuma iya ma faɗin abin da a dalilinsa zai samu zunubi to hukunce-hukunce dangane da furici da mutane ke yi yana iya kasuwa gida biyar akwai abin da lallai ne mutum ya yi furici da shi akwai kuma abin da lallai ne mutum ya kame ga barin yin furici da shi akwai kuma abin da ake son mutum ya furta ko da ko bai zama wajibi ya zama dole ba akwai kuma abin da ba a son mutum ya furta ko da ko bai kai ga haramun ba sa'annan akwai abin da yake mubah ma'ana an yadda mutum ya faɗa ya yi wannan furucin ba tare da yabo ba kuma ba tare da zambo ba to a yau da izinin Allah mun saki za mu dubi waɗannan ɓangaro waɗannan hukunce hukunce za mu fara da abin da yake dole ne mutum ya yi furici da shi dole mutum ya aikata da harshensa a musulunci idan aka ce abu dole ne mutum ya yi ma'ana wajibi ko kuma faralla duk abin da aka ce wajibi ne aka ce faralla ne in mutum ya yi domin Allah to Allah ɗaukakin sarki zai ba shi lada idan ko mutum bai aikata wannan ba to mutum ya cancanci zunubi to abu na farko daga cikin abubuwa da ya zama wajibi akan harshe ya ya furta shine furici da kalma ta shahada shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu dan jabal zuwa kasar yaman domin ya kira su zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki sai ya ce da shi falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ya kasance abu na farko da zaka kira su zuwa gare shi shine su kadaita Allah madaukakin sarki hakan nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa addinin musulunci an gina shi ne kan shaka-shakai guda biyar na farko daga cikinsu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah to wannan abu ne da ake yin sa da harshe idan mutum ya yi shi zai samu lada mai girman gaske zai samu alkhairi mai girman gaske wannan yana daga cikin abin da yake wajibi ne tsakanin bawa da Allah maɗaukakin sarki har ila yau daga cikin abubuwan da mutum zai yi da harshensa na wajibi tsakaninsa da mahalicinsa akwai maganganu da suke wajibi cikin sallar mutum kamar ka ce kabbarar harama wajibi ne mutum ya yi kamar a ce karatun fatiha wajibi ne mutum ya yi a sallah kamar a ce assalamu alaikum ma da ake fita da ita daga sallah wannan ma wajiba ce daga cikin wajibai to wannan duk yana daga cikin hukunce-hukunce na harshe hakan nan ma aikin hajjin mutum akwai abin da yake lallai ne ya furta kamar ka ce talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak maluma suna cewa wannan yana daga cikin abin da suke wajibi cikin aikin hajji hakan nan ma addu'a mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki yi addu'a ya bayyana bukatunsa zuwa ga Allah madaukakin sarki sawa'un buƙatu na duniya da buƙatu ma na lahira buƙatu na lafiya da ma buƙatu na arziki da makamantansu yana daga cikin abin da ke dole a kan bawa a rayuwarsa a ce lallai ya taɓa yin addu'a ya roƙi Allah maɗaukakin sarki. Allah yana cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati na jahannama dakhirin Lallai waɗanda ke girman kai gabaran bautar Allah gabaran roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan za su shiga jahannama suna ƙasƙantattu suna wulaƙantattu manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cikin hadisinsa cewa idan mutum bai roƙi Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki zai yi fushi da shi wannan ya nuna cewa lallai ne mutum a rayuwarsa ya zama ya yi addu'a ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatu nasa har ila yau akwai wasu ambato na Allah maɗaukakin sarki da ake so lallai bawa ya zama mai yawaita su mai yin su ya zama ya taɓa yin su a cikin rayuwarsa wasu maluman ma cewa suke wajibi ne a kansa a ce lallai a rayuwarsa ko da ko so ɗaya ya yi ire-iren waɗannan ambatan na Allah maɗaukakin sarki wannan ya kama da faɗin "Bismillahi rahmanir rahim mutum a ce a rayuwarsa ya taɓa yin basmala ya ce "Bismillahi rahmanir rahim wasu maluma da dama sun tafi zuwa ga cewa wannan abu ne da ake son sa ga duk wani abin da yake da muhimmanci idan mutum zai aikata أنا سان يي بسم الله الرحمن الرحيم كما ريد يزو أحاديث نمنزو صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم دو ونا أيكي ونا الأمر من مهمنشي دبا أفعليش دا بسم الله با ونا أبا زي زمن ميقود البركاني زي كسنشي ميان ينككان البركاني وإن كان مالو ما لداما sun yi tsokaci game da isnadin wannan hadisin to amma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da dama sun inganta da suke nuna mana gurare da ake yin bismillah ake son mutum yi bismillah a abin da ya shafi bautar Allah hatta ma a abin da ya shafi mu'amala abin da mutum yake yi na duniyarsa kamar kwanciyarsa kamar cin abinci nasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da dan yaro da yake tare da shi Umar sammillah وكل بيمينك وكل مما يليك سمي الله كي بسم الله حتى أكن أبينشي حتى قمد ينكا الله مد انسكي انا تشيوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حتى معنى متون قمد روف نجد نجدنسا أن شرعا تامسا ين بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعند متون زي زكي وإيالنسا أن شرعا تامسا يي بسم الله الرحمن الرحيم وسمال مما كما الإمام البخاري سنكاو بسم كاو بابي دكينونة شوى لليني أدوكم أتشير دكينونة شوى أأيوكا يا يزما ميين بسم الله الرحمن الرحيم كافين يا يفاري ودنن أيوكا أألولسا أوانكنسا أتشنسا أشنسا أكونشنسا أبتشنسا منذ صلى الله عليه وسلم يكنشي بسم الله bismika Allahum amutu wa ahya to wannan yana daga cikin duk abubuwa hukunce-hukunce na harshe na, furuci furici da mutum zai yi har ila yau daga cikin abin da maluma ke cewa lallai mutum ya faɗe shi a rayuwarsa ko da so ɗaya ne shine hamdala ya ce alhamdulillah Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani mai girma yana ce qul alhamdulillah wa salam ka ce alhamdulillah kenan umarni Allah maɗaukakin sarki ya bayar wasu maluma da dama suna ganin cewa irin wannan umarnin wajibi ne daga cikin wajibai wasu kuma suna ganin cewa yana babi ne na mandubi yana babi ne na mandubi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan godewa Allah maɗaukakin sarki yakan ce alhamdulillah a cikin dukkan hali da dukkan yanayi da ya samu kansa cikinsa in ya abin da ya zo masa mai daɗi ne yakan ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan kuma san hakan nan ne yakan ce alhamdulillah ala kulli hal kai ya ma karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka sha abin sha ka ce alhamdulillah Allah madaukakin sarki zai yadda da kai idan ka ci abinci ko da loma ne ka ce alhamdulillah wannan zai janyo maka samun yadda guran Allah madaukakin sarki هيك إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها حتى توفى أمة يسنيا من صلى الله عليه وسلم يا كرنت الدمو الدعاء دباوة زيي يتشي الحمد لله الذي كساني هذا dukkan يبود قوديا يا ya الله من Allah maɗaukakin واندا يا توفى تدني وانا ni باتارد وعيونا با باتارد دبارة تاوبا to duk wannan na nuna mana cewa waɗannan kalmomin wannan ambato na Allah madin saki abu ne wadda ake son sa manzo sallallahu alaihi wasallam hatta in ya wayi gari yakan ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wadda ya matar da mu kuma gare shi makomar mu take har ila daga cikin waɗannan ambato na Allah da maluma ke cewa lallai bawa yi a rayuwarsa ko da sau ɗaya akwai alhawqala faɗin la haula wala quwwata illa billah لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا عند الله من أخيك إنسانك يا بدا باوة دوات نئمة دقاتك نئمومي ناسا هكذا ما الاستغفار دهرش أنسى متن أنا سللي يوسا يا زما ياي استغفار يا تبعين استغفار ياي استغفار نانا عائشة الله من الأنسى كي يقارع متدع تاتم بي منزو صلى الله عليه وسلم قمه دوانا متومي دا هكي كمسا ابن جدعان أنسنشي دا سادة أنسنشي دا تشيد دا متاني أنسنشي دا كرمشي دا تيما كو دا تيما كاو مبك أتا دا آقزا مسو النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنه لم يقول بيتبتشي وارايوسا إياس وارايوسا بيتبتشي وربي غفر لي خطيئتي يوم الدين با بيتبعي با كوينا لليني باوى رايوى إذا ما يتبعين استغفار هكذا الحيلة لا فد لا إله إلا الله ودي أجباتا آه، دوانا مكاكاو كارشان ون آه، كاراتو تعالى دفاتن شو إن شاء الله زائب يوم دومان سولارن شي قبل دوانا كاراتون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب